da sauri ya kulle gidan ya nufi nasu sai dai bai iske talatin ba a nufin shi idan ya iske ta sai ya koya mata hankali kafin ya tsinke igiyoyin aurenta sai dai ya sha mamakin innar inda ta rufe shi da duka wai ai ba laifin talatu ba ne laifin shi ne ba ta bar shi ya faɗa mata abin da ke faruwa ba ta gama cin mutuncin shi kafin ta sake ya ce ta damu shi idan ma dan ya saki talatin ne yake mata abin da ya yi ta to wallahi dan ba zai sake ta ba matuka raba ne aurensu ko bayan ranta ba ta yarda ya saki talatin ba tunda ita ce arzikin shi ya zuba mata idanu ya rasa abin da zai ce da ita ya shiga kada kai kafin ya tashi ya bar gidan ta ce wallahi gaba na faduwa yake kwalba ina jin kamar in koma roƙi innar mijina afuwar zama da ɗanta har ga Allah zuciyata bata kwanta da business ɗin nan ba kuma ni ai ba ni da kuɗin fara wannan kasuwanci kwalba ta kaze ta da cewa lallai sadiya na kula da karamin kamun abdalla ya yi wa zuciyarki ba irin ku ne maza ke maidawa bayi me ake da maza in ji karya ina tabbatar miki da idan kika yi business ɗin nan kika samu kuɗi sai kin samu namijin da ya zarta Abdallah saboda kuɗi babu yaran da ba sa ji babu abin da ba sa yi wasu ma so za su yi su rabe ki saboda kawai kina da arziki kin tara dukiya don haka ki ture abdullah daga zuciyarki ki saka abin da zai amfane ki ta ce in mm, antikwal ba kenan baki san so ba ko ko zan iya mance ba zan iya mancewa da Abdallah ai ba zan manta da ƴaƴana ba bari ma ban ga ta yadda zan iya mancewa da Abdallah ba shine namiji ɗaya ta da na damkawa kamar rayuwata shine namiji ɗaya ɗaya nasarar buɗewa da rufewa na zuciyata da ruhina ba a yi ba ba za a yi ba kwalba da san abdallah zan mutu gaba kura baya siyaki ne ya raba mu da shi yasa nake jin rayuwar ta yi min ɗaci filin duniyar ya yi man kaɗan. Ina mai tabbatar miki da wannan halin da nake ciki, shi ma Abdullah yana cikin shi fiye matamani. Kwalba ta murgina ta ce, lallai so gaskiyar masu yin shi. Allah ya raba ko da jidali da wahala, ni kam garama da Allah bai sa, na san so ba, dai kuma haka so yake, ni ba zan ɗanɗane shi ba. Yanzu me kika zaɓa? Kin zaɓi kasuwancin ne ko kin zaɓi ki koma inda ba a buƙatar ki? taijim tana ta rarrabe tana ta raɓe ki business ɗin ki samu kuɗin ya so sai ki ga komai ya zo miki da sauki ta ce to shikenan sai dai fa na gaya miki ba ni da kuɗin kirki a hannuna ta ce ki damu abin duk taimakon kai ne barin kira uban tafiyar mu a harkar ta ja wayarta ta kira lambar gwada wajen kwaɗayi a mutu Tana jin ta so ringin sai ta fito ta nufi kofar gida. da ya ɗaga wayar tare da faɗin an gaida kwalba uwar 'yan shari. Ko kin fashe da sauran shari ya aka yi ne. Ta ce mm, in kuda ina fa jin daɗin kirarin nan tamkar busar sarewa ko in ce maka kokan tsuntsun nan kanari mai daɗin sauti. Ya ajiya ta me ke labari ne ta ce kai dai bari Ana na gama tsara maka ita ta kuma ɗoro don haka mai goro na ne wata dariya ya kwashe da dariya tun daga naira ɗaya zuwa dubu ɗari biyar ne tukwicin cinki kwalba faɗa min yadda filan ɗin zai kasance ta ce godiya cikin cikin kwantena guda kwalba na godiya a yadda na tsara ce mata ne business ne wanda za mu samu kuɗi don haka ne kawai zan samu ya yaudararta. ta fuskanci me ake ciki zan haɗa ta da madugo uban tafiyar haka na ce mata kai kenan don haka sai ka shirya tafi na shirya muku tafiya wata ƙasa inda za ka bagarar da ita da hankalinku na 'yan bariki har ka samu cikar burinka a kanta ya ce gudkwal ba lallai a jinjina wa matar da da san barka irin ko karuwai ai ku ne kuka iya wannan abu ta ce kuda kenan ka ɗauki karuwa mutuniyar banza alhalin tana da sana'a yanzu ni yaushe zan karɓi tukwicin nawa zuwa gobe ma zan zo in ka miki in ya sosai mu wuce zuwa ƙasar dubai saboda na san dubai ta ce ƙasar da ke gudar mata kwarai kuwa babu mace da ba ta da burin zuwa dubai ya ce gobe na zo gobe suka yi sallama a cikin kwana biyu guda ya ciko cikin biza da yake da kuɗi sai gashi ya haddama. komai da komai. Nan ya jiro gidan kwalba yana barin jikin sanya ƙasa diya Kwalba ta tarbe shi da ruwa mai sanyi bayan ya sha ne kwalba ta dubi Sadiya ta ce, Yau ga kwantarola ɗinmu wanda za ku tafi da shi Dubai. Ta ce a yi sani da zuwa. Kuda ya washe baki ya ce wa malama Sadiya. Ina fatan dai kin zamo cikin shiri ta ce eh a shirye nake. To tashi mu wuce saboda jirgin ƙarfe biyu na rana za mu bi. Gabanta ne ya ba da wani dasbusnes ɗin harƙe ta da ƙasa ake yi, sai ta ji sama hankalinta bai kwanta ba, amma dai ta tashi ta jawo troli ɗinta suka yi bankwana da kwalba ta shiga motar guda suka iso filin jirgi. Yawan kulawar da guda yake bata ya sa ta shiga rudani ba ɗan kaɗan ba, bata yi da saki ba, sai da suka shiga jirgi ta ga irin kallon da yake mata, wanda ya firgita ta. tana shirin cewa a sauke ta ta fasa zuwa business din ta jirgi ya soma lolawa a samaniya tare da ke ta zo babbar magana me ke shirin faruwa da ita ne Wata guda mai tsananin ƙarfi tamkar daga cikin hanci ta daga cikin hanci ta fito ba, ita ta ankarar da jama'ar gidan sarautar da ma barorin cewa wani abin farin ciki ne ya samu a gidan sarautar, kowa baza kunne yake don ya ji ta ina abin zai bullo. Da sauri jakadiya ta fito daga sashen abida jikinta sai bari yake. saboda san ta isar da albishir ga mai martaba mai yiwuwa ta sake samun wata kujerar maka ta isa ga mai martaba ta sanar da shi abin abida ta sauka a take bayanar da farin cikin shi mai aka samu ta ce an samu diya mace bai canfa ba duk wanda ya samu yana godiya ga Allah albishir dan jakadiya ya yi wa sarki daɗi don haka aka bata dawaki biyar da jauhari da silallan zinari a take haihuwar abida ta karaɗe gidan gaba ɗaya wata jijiya ta soma ɗibar falmata ta watsar da ita tsakar ɗakinta mai abida ta haifa mace ko namiji wata zuciyar ta ce aiko mai ta haifa ya zamo magajin sarki walau mace walau namiji mai makomar su su da basayo ba Allah masani da haka ta jawo jiki ta fito inda ta iske alawiya da kilishi da sauri alawiya ta rangado goda yau gidan sarautar sarki abdulrahman ya karɓi magajin sarki ku zo mu je mu gano shi ta yi saurin miƙewa kilishi ta bi bayanta yayin da falmata ta yi jim tamkar ba za ta je ba a mu je mana cewar alawiya ta jawo kafa jiki a sanye ta biyo su a baya abi ta zauna gefen gado ga jaririya na ɗaya a da ita sai barori ne ke falon da ke falon farko saboda abidar ta ce duk wanda zai shigo to a zuwa sanar mata kafin ya shigo da sauri mansura ɗaya daga cikin barorinta ta iso ta sanar wata ga su kilishi sun zo ta dubi mansura ta ce ki ce musu ki hakuri yau laraba ba na son yawan magana kuma diyata ba ta gama shan lahaula da maganin baki ba sai a bari ta gama sha tukunna idan ma sun yi hakuri ai za ta fito ne su ganta Mansura ta isar da sako suka dubi juna da mamakin abin da Abida ta yi musu. Da sauri Falmata ta juya ta bar sashen tun bakin ciki bai karta ba. Da dai suka lura yanzu Abida da abin da ta taka sai suka watsar da batunta ita da ɗiyarta, har aka yi suna babu wanda ya sake takawa sashenta. Yarinya ta amsa sunan Yasmin. Sarki ya yi ta kyauta da sadaka saboda murna samun Yasmin. Washi garin sunan Mansura ta iso ta sanar da Abida ta yi bakon. Ta dube ta don san ganin waye bakon ya zo mata. ta dangin ubanta ne su baba dahi wani ya kwaso jiki ya zo mata. Ta tashi a fusace da niyyar ta je ta cashe mishi yadda gobe ba zai yi marmarin dawowa ba. sai dai ta sha mamakin ta gani a matsayin wanda aka sanar da ita shine bakonta ta dube shi a shike ta ce a malam dabo kai ne bakon da aka sanar da ni ka zo ya ce ni ne ko abida ya gida ya al'amura ta saurin ɗaga mu shanu ta malam dabo me ka ka na wa ma ya baka izinin shigowa ya ce a yanzu abida da na zo gidanki kike wulakanta ni ko dai baki gane ni bane ta ce na gane ka ba malam dabo bane ya ce to ai na ɗauka baki gane ni ba na ji an ce kin haihu shine na zo in yi miki barka duk da na lura kin manta ƙoƙarin da na miki ina diyar a bani na gani ko ruwata ake ta miƙa mishi yasmin da ke saɓe a kafadarta ta iya ce kai masha Allah kaga yarinya kamar ya terminal ta kase shi to in ka gama ganinta ba ni ita ina so in komawa ciki na kuma gode da ziyararka ya dube ta ce yanzu dan Allah abida ba ki ga kamar mu da yar nan ba dube ta fa ki dube ni tamkar an tsaga kara ke kyaran tsaye da Allah tagwaye ne da 'yar waje na Minna. Ta ce ban gane ba kuma Malam Dabo, 'yar gidan sarautar ce kuke kama da ita. Wannan shine ne sabo ba ni a je na gode, ya murmushi ya miko mata 'yar. Na kula Abida kin kara wulakanci dama na zo ne yi miki matashiya akan rubutun nan da aka yi miki wanda ya zamo mabuɗi akan samun 'yar nan. Kin san na ce miki sau biyar za a yi, kin san kuma sau ɗaya aka yi, don haka saura huɗu. don haka yaushe za ki zo a ida rashin cikewa ɗin zai shafi abin da kika haifa har ta kai ga kin wayi gari kin rasa yarki domin ko aljanu za su sace ta don haka ni zan tafi ina sauraron ki ya fice daga gidan ya bar abida cikin tashin hankali ta rawar jiki ta tsarawa yasmin ido ya jawo katuwar jakarta fuskar ta shafar da hawaye Falmata ina ina zuwa haka lafiya kike kuka zan bar gidanmu banga banga ta yadda zan iya zaman gidan nan ba dama na faɗa miki matuƙar matar sarki ta haihu to zan bar gidan nan dan ba shirya mutu ban shirya mutuwa ba silar bakin ciki a yau wata ce da haihuwa ba ni ba to in bar gidan tun yanzu kin ga irin rawar kan da sarki ya soma akan abida da yarta to ina ga kuma tafiya ta miƙe Kilishi ta katse ta ta ce a ba falmata in ce mun rufe bakin magana nan. Shin baki yarda Allah shi ne ke da iko akan kowa da komai ba kenan. Ta ce na yarda mana. To me yasa za yi abin da sai wanda bai yarda da kaddara ba ne ke yin shi. Shin yanzu idan kin rabu da wannan mijin naki kin san wanda zaki aura to zan fada miki magana ɗaya tak idan zaki yarda shi ne ki saurari yadda Allah zai yi da ki don haka idan kin yarda sai in ce ja jakarki ki koma ɗakin ki ta share yawayenta to shi kenan yaya zan bi abin da kika ci sai dai abida da yar da ta haifa sun shiga uku sai kuma na ga bayansu ki saurara abin da zai biyo baya ta ja akwatinta ta gaba kilishi ta bi ta da ido to wai ma me take nufi waziri zayyana ya iso sashen abida tana zaune mansura na rangwame da yasmin da sauri Abida ta miƙe a firgice saboda a zahiri gaban ta yi mugun faduwa. Da sauri ta ce da Mansura shiga ciki ina zuwa ki kula min da Yasmin. Waziri ya gyara tsayuwa Abida kin dauko babban aikin da ba za ki iya da shi ba. Kin san na ce miki idan har kika haife nan cikin ki. Bala'i kika jawo wa kanki. To ina so ki shirya ta bar bala'i da masifa tun daga yau din Domin kuwa ni nan annoba ne. Tauraruwa ce ni mai zuciya gani na babu alheri ba yaudara ta in kyale abida sai kin yi nadama a kan abin da kika yi min sai kin gwammace da ma ba a haife ki ba ki kuma riƙe a ranki sai na zama sarki domin ke kanki kin san cewa ina yin nasara a komai don haka zan fara cusa miki bakin ciki ta kan yar da kika haifa kafin in juyo kanki don haka ki rike a ranki kun yi bankwana ke da yarki da kika haifa tun a yau ba za ki sake ganinta ba sai fa ko a lahira ɗaya bayan ɗaya sai na ga bayan ku sai kuma na zama sarki sai an jima tana kallo ya bar gidan ba tare da ya iya tsinkawa ba da sauri ta nufi cikin uwar ɗakin nata don ta karɓi yasmin a wajen mansura a nufin ta kula da ita da kanta saboda gujewa sharrin waziri zayyanu akan abin da zai je ya dawo sai dai me babu mansura babu yasmi ta karaɗe ko'ina amma dai amsar ɗaya ce babu su. Tabɗi jan babbar magana mu je ga littafi na uku in sarkin ya so. Wannan shine mugun kulli. Maman asibice 'yar gidan iko Hadiza Bara'u gidan iko matar Aminu Idris. Ku gyara zaman ku don yanzu ne zuciyar labarin za ta soma harbo abin da ta kunsa Muje zuwa anya abida za ta iya da malam dago da waziri zayanu ba ma wannan ba shin ina makomar abdallah da amaryar sa talatu ta ya za a kare tsakanin salimatu sadiya da alhaji guda har ma da kwalba uwar yan shari mutar ba kashi na uku wanda zai zo da warware abubuwa Cayin wa nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu a cikin littafi na uku mai suna matar sarki. ni ne naku kamar kullum abba apex nake ce muku bisalam mu kwana lafiya